Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jimurin sake kasancewa da mu, barkanku da zuwa wannan tasha taku mai albarka ta Hausa Zip TV. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha, muna son ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Dakarun sojoji sun ragargaji 'yan ta'adda a hanyar Abuja zuwa Kaduna. Lamarin wanda ya wakana a ranar Lahadi 4 ga watan Oktoba ya yi ajalin 'yan bindiga kimanin mutum biyu rundunar sojin ta kuma kwato wasu makamai daga hannun 'yan bindiga rundunar sojojin najeriya a cigaba da aikin kakaba da take yi domin kawar da 'yan bindiga da sauran miyagu a faɗin ƙasar ta sake yin gagarumin nasara a kan 'yan bindiga rundunar ta cimma wannan nasara ne a ƙarƙashin Operation Thunder Strike a ranar Lahadi 4 ga watan Oktoba a hanyar babban titin Kaduna zuwa Abuja. An tattaro cewa an tura dakarun sojin ne zuwa yankin Rijana bayan samun bayanai abin dogaro daga ƙwararru kan shiga da ficen wasu 'yan bindiga a hanyar babban titin Abuja zuwa Kaduna. Hakan ya sa suka kai wa miyagun harin bazata dakarun sojojin sun ragargaji 'yan ta'addan ta hanyar buɗe musu wuta a cikin hakan ne suka kashe mutum biyu yayin da sauran suka tsere da raunukan harbi har ila yau a yayin gama, an samu bindigogi kimanin guda biyu jagoran yaɗa labarai na hedikwatar tsaro major janar john inanci ne ya bayyana hakan a yanzu haka dakarun sojoji na ci gaba da kasancewa a yankin inda suke sintiri domin hana su kataɓus a yankin a wani labari na daban 'yan bindiga da ake zargin fulani ne sun kai hari wasu yankuna biyu da ke ƙaramar hukumar batsari ta jihar katsina kamar yadda katsina post ta wallafa yankunan da aka kai hari sun hada da tsawa da gandu jaridar ta wallafa cewa akalla rayuka tara suka salwanta yayin da wasu da yawa suka samu miyagun raunuka kuma aka yi garkuwa da wasu idan za mu tuna a watanni kaɗan da suka gabata ne 'yan bindiga suka kai harin ɗaukar fansa a ƙauyen tsawwa. kashe-kashe da garkuwa da mutane ya zama ruwan dare a jihar katsina duk da jami'an tsaro da suka yawaita a jihar a wani labari na daban hedkwatar tsaro ta ce dakarun sojin saman operation lafiya dole ta samu babban nasara ta hanyar halaka tushe da maɓoyar 'yan ta'adda a yankin arewa maso gabas a ranar bikin zagayowar cikar Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai. Shugaban fannin yada labarai na rundunar Major janar John Inanci ya sanar da hakan a wata takardar da ya fitar ranar Asabar a Abuja. Major janar John Inanci ne ya ce a ranar 1 ga watan Oktoba dakarun soja sun kashe 'yan ta'adda masu tarin yawa da maɓuyarsu a Maima da tusai kusa da washele a yankin borno ya ce nasarar an sami ta ne bayan bayanan sirri da suka samu wanda ya bayyana inda 'yan ta'addan suke kuma suka samu mafaka Idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha, muna son ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar like. Assalamu